Hausawa Top TV tashar al'umma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yanzu yanzu muka samu labari wani ya kashe wato abale amma fa a baki. Wato inda ya masa karyar mutuwa kamar yadda za mu kama ku rahoton kuji wato inda wani a shafin facebook wato mai suna prince abba edita wa abale kagen mutuwa yanzu yanzu nan. masu sauraron mu kafin mu kama muku cikakken rahoton da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa domin haka ne zai ringa baku damar samun labaran mu da bidiyon mu a koyaushe da zarar mun dora za mu sanar da ku ga cikakken rahoton kamar yadda kuke gani haka wani mai suna prince abba editor wato ya ce mun yi misin ɗinka inda yawa abala ƙaryar mutuwa ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wato ya rest in peace wai dadi hikima babu shakka wannan mutuwa da ake yadawa ta abale ƙarya ce kamar yadda yadda kuka sani masu sauraron mu ba yau sabo ba wato ba yau aka fara ba wato yi wa jaruman kanewood ƙaryan mutuwa alhalin suna raye wato a ga ƙaga masu mutuwa to yau ma dadi hikima wato abale an yi masa wannan ƙaryar an ƙaga masa mutuwa wannan ƙarya ce domin kuwa wato wannan prince abba edita ƙarya yake yi wato abale yana nan a raye bayan a ah, wato wannan prince abu edita din ya yi wannan sharing a facebook wato na cewar abdadi hikima abale ya rasu ya sha zagi da kuma maganganu waɗanda wato za mu kama ku su a yanzu haka ku gani wato kamar yadda kuke gani haka na farko akwai sami'at umar faruk ta ce rest in peace shi ita kuma khadija abdullahi ta ce bai mutu ba sai kuma khadija abdullahi ta kara da cewa yana raye shi kuma salisu cashka ahmad ya ce uban wa ya faɗa muku shi wato anan yana rufin inkarin cewar bai mutu ba shi ma bai yadda ba sai ruƙayyar suleiman waziri ta ce hmm. sai kuma fatima zara ta ce kuma rainawa kanku hankali wallahi gashi nan edit sai abdulrashid muhammad ya ce da gaske ne kuwa sai muhammad jawad ya ce tofa sai ummi khalid ta ce hmm shin akan wani yake ko kuma wani yake ciyar da shi ko ya tsare maka wani abu ne a rayuwa da kake nema mai mutuwa a yanzu sai kabir rabe-rabe ce karya ba kyau to waɗannan kaɗan daga cikin waɗanda tun daga bisani suka ma karyata wato shi wannan wanda ya fostin ɗin wato abba babu shakka wannan karya bai kamata mutane su ringa yaɗa irin wannan abun ba haka kurin mutum yana raye cikin kwanciyar hankali a ringa ƙaga masa mutuwa mun sani dai cewa dukkan wani ɗan adam da yake raye allah dama ya riga ya faɗa kulle nafsin za'i katil mauti dukkan wani mai rai wato mamaci ne dole sai ya mutu a kwana a tashi walau da cuta walau babu cuta dole sai ya mutu da haka muna jan hankalin dukkan waɗanda suke aikata irin wannan abu na kashe mutum yana raye to fa su sani cewa shi lokaci zuwa yake idan bai zo ba wanda ya isa ya jawo shi haka duk inda ka kai da ƙaga mutum mutuwa to fa wallahi idan mutuwar lokacinsa bai zo ba fa zai mutu ba da fatan Allah ubangiji ya sa mu dace masu rarar mu kamar da kuka ji mun tsago muku gaskiya ne akan wannan lamari dadi hikima bai mutu ba yana nan a raye yana ci gaba da al'amuransa wato dukkan wani wanda yake ƙaunarsa wato ya sani cewa wannan jarumi bai mutu ba yana nan a raye ku ci gaba da sauraron wannan tasha ta ya kama ku labarai da dumi-dumi su ku dangwala mana alamar subscribe sannan ku danna kararrawa